Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa kan mita 102.5 sai kuma FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya gane masu na'uran kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis bakwai ga watan Juli na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin A daidai wannan lokacin, kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, sahaba ba mu kanun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama yana shirin kyale sojojin Amurka 8,400 a Afghanistan har zuwa ƙarshen wa'adin mulkinsa. Yau ake sa ran daraktan hukumar FBI zai yi sha tambayoyi daga wakilan 'yan jam'iyyar Republican waɗanda suka fusata kan shawarar da yanke na ƙin gurfanar da Mrs. Clinton gaban kuliya. hakanan wato gwamnatin a sudan ta kudu jaman gwamnatin kasar suka ce an kashe mutane biyar a garin torid lokacin da wasu yan bindiga da ba san ko ne ne bane suka bude mota suka bude wuta kan wata motar fasinja to Allah ya kyauta kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji kirin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan Najeriya ne domin ciyar da kasa gaba Allah ya sa a yi bukukunan sallah lafiya a gama lafiya tare da ci gaba da sanya ƙasa a cikin addu'ar To da yake cikin bikin sallah ake shugabanni a jihar Niger sun buƙaci a zauna lafiya da juna. Ina roƙon al'umma mutanen jihar Niger wannan sallah da ya zo a yi cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali. to da yanzu aka yi to azumi kuma watan Ramadan wata na zaman lafiya da sauransu. To muna da rahoton rubda ciki da aka yi da wasu kuɗaɗe a majalisar dokokin kasar jamhuriyar Nijar. sai kuma Grace Alheri Abdul za ta shigo da shirinta na domin iyali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. shugaban amurka barack obama yana shirin kyale sojojin amurka 8,400 a afghanistan har zuwa ƙarshen wa'adin mulkinsa matakin da ya bar ayoyin tambaya kan mafita kan rikicin na afghanistan yayin da harkokin tsaro suke ƙara taɓarɓarewa a ƙasar kamar yadda ƙwararru suka yi la'akari tun farko gwamnatin ta obama ta shirya za ta rage ƙarfin sojojin amurka a ƙasar daga 9,800 zuwa 2,500 nan da ƙarshen wannan shekara amma shugaban na amurka jiya laraba ya ba da sanarwar cewa halin da ake ciki a afghanistan ba bu tabbas saboda haka zai kyale sojoji fiye da abin da aka tsara tun farko har zuwa ashirin ga watan janairu na baɗi lokacin da zai sauka daga kan karagar mulki a halin da ake ci kuma shugaba obama ya yi magana da jiya laraba da shugabar rasha vladimir putin ta wayar tarho kan hali da ake ciki a syria da kuma bukatar rashin ta matsa gwamnatin ƙasar na ganin an cimma tsagaita wuta mai ɗorewa kan hana wato kaiwa farar hula da kuma kungiyoyin 'yan tawaye da suka amince da shirin tsagaita wuta hari. Shugabannin biyu ta bakin fadar White House sun kuma sake jaddada su na ganin bayan ƙungiyar ISIS da Al-Nusra, wato ita Al-Nusra wacce reshin ƙungiyar Al-Qaeda ce a Siriya. Yau ake sa ran daraktan hukumar FBI James Comey zai sha tambayoyi daga wakilan jam'iyyar Republican waɗanda suka fusata kan shawarar da ya yanke na kin gurfanar da takarar shugaban Amurka na jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton kan amfani da imel na ƙashin kanta wajen tafiyar da aikin gwamnati yayin da take zama sakatare harkokin wajen amurka majalisar ta gayyaci komi ne ya bayyana gaban kwamitin da yake sa ido kan yadda bangaren zartarwa yake tafiyar da ayyukansa yayin da ministan shari'a kuma A attorney general ta amurka loretta lynch ita kuma za ta bayyana gaban kwamitin majalisa mai kula da harkokin shari'a za ta bayyana gaban kwamitin ne makon gobe lynch da komi sun gana jiya laraba gabanin ya bayyana gaban kwamitin attorney general dai ta ce za ta mutunta shawarar da hukumar fbi ta bayar akan wannan batu kakakin majalisar wakilai paul ryan ya faɗa jiya laraba cewa sai ta yiwu an yi wa mrs clinton gata a binciken da aka yi wa tsoho babban jakadiyar amurka da akwai alamun haka a ganina kakakin yake gaya wa manema labarai jiya laraba a halin da ake ci kuma sashen kula da 'yancin biladama a ma'aikatar shari'a ta amurka ya ce zai jagoranci bincike kan dalilin da dalilan da suka kai ga 'yan sanda suka harbe su kashe wani bakar fatan amurka a harabar wani kantin zamani a ranar talata a birnin baton rouge a jihar louisiana gwamnan jihar bell edwards ya ce hukumar fbi da hukumomin tsaro da ke jihar duk za su taimaka ma'aikatar shari'a akan bincike da za ta gudanar gwamna sai ya faɗa jiya laraba cewa na damu ainin a takaice bidiyon abin da ya faru yana da matukar da hankali bidiyon ya nuna ɗaya daga cikin 'yan sandan biyu yana harbin bakar fatan ɗan shekaru 37 da haifuwa mai suna alton stalin yayin da ake danne da shi bidiyon ya janyo zanga-zanga nan da nan da kuma kiraye-kirayen a sallami baturin 'yan sanda na garin mai suna kal da badi a wani taron manema labarai a wani wuri daban baturin 'yan sandan da badi ya ce lokacin da 'yan sanda suka isa wurin stalin yana dauke da makami daga nan ne aran gama ko kuma kokowa ta kawar da jaman tsaro a halin da ake ci kuma jiya a kenya zirga-zirga ta tsaya cik a birnin nairobi lokacin da lauyoyi suka yi mace domin bayan rashin amincewarsu kan kashe wani abokin aikinsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc A Sudan ta kudu jami'an gwamnati a garin Torit sun ce an kashe mutane biyar aka jikkata wasu uku a wasu lamura daban-daban lokacin da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba su kai wata motar fasinja hari kan hanyar Torit zuwa Akpoyeta a ranakun Litinin da Talata. Wani ma'aikacin lafiya asibitin da ke Torit ya ce cikin waɗanda suka jikkata wasu suna nan cikin mawuyacin hali. a lamari na farko shaidun gani da ido suka ce 'yan bindiga sun buɗe wuta kan wata motar fasinja kusa da wani ƙauye da ake kira Tahubak mai tazaran kilomita 30 daga garin Torit suka kashe matukin motar ranar Litini, Wata mace da ta tsallake rijiya da baya ta ce maharan sun sace komi da ke cikin motar har da kuɗaɗe da kayayyakin matafiya. Alamari na biyu kuma ya auku ne ranar Talata lokacin da wasu 'yan bindiga kan wannan hanyar suka buɗe wuta kan wata motar Land Cruiser dauke da fasinja kilomita goma daga Torita nan take suka kashe mutum hudu jiya laraba mazauna garin waɗanda hankalinsu a tashe suka yi cincirin do a mashigar ɗakin hutu na asibitin domin su tabbatar da cewa babu wani nasu daga cikin waɗanda hare-haren ya rutsa da su ana dab da ƙaddamar da kwatankwacin jirgin annabi Nuhu da aka yi amfani da shi da dabbobi da suke ciki suka tsira daga ruwan tufana a zaman wurin yawon shakatawa a jihar Kentucky da ke nan tsakiyar Amurka. wannan wato wannan karon ba tilas ba ne masu ziyara su kwaikwayi ɗaukar jinsuna halittu daban-daban domin su ziyarci wannan wuri. Rahotanni suka ce an gina jirgin kusan wato kusan kamar dai na annabi Nuhun kamar yadda aka samu bayanai cikin lingila wato Bible. jirgin yana da tsawon mita 155 girmansa ya kai bene bakwai kan kuɗi dala miliyan 100 ana sa ran dubban mutane ne za su kai ziyara wannan wuri shugaban wata majama da ta gina wurin yawon shakatawan ken ham ya ce wurin zai kasance babban wurin ziyara kan tarihin addinin kirista mafi girma irinsa a duniya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Fara da kiran da shugaba Muhammadu Buhari wa 'yan Najeriya cewa su zauna lafiya ko a ci kuma gaba da makasa addu'a bayan bukukuwan sallah. Bismillahirrahmanirrahim. ‘Yan uwana al'ummar Najeriya. ni muhammadu buhari ina so in yi amfani da wannan dama in taya ku murnar barka da sallah da fatan allah ya karbi ibadunmu da ado inda muka yi na watan ramadan mai albarka haka kuma ina sake kira ga jama'a da a yi amfani da nasihohin da aka saurara cikin watan ramadan domin kyautata mu'amala a tsakaninmu son juna gaskiya da riƙon amana allah ya sa a yi bukukunan sallah lafiya a gama lafiya tare da ci gaba da sanya ƙasa a cikin addu'ar kawo ƙarshen dukkan matsalolin da ke damunta ubangiji allah ya ba mu damuna mai albarka ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ƙara mana arziki a ƙasarmu na gode to shugaba muhammadu buhari kenan najeriya a can jihar neja ma shugabanni a jihar sun buƙaci 'yan jihar ne su zauna lafiya da juna ga mustapha nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Shugabannin jama'a a jihar Niger tarayyar Najeriya sun yi amfani da bukukuwan ƙaramar sallah wajen ƙara janyo hankalin jama'a akan mahimmancin zaman lafiya a tsakanin al'umma. Baya ga saƙon fatan alheri ga jama'a daga shugaban majalisar sarakunan jihar Niger SNP Alhaji Hayya Abubakar, shi ma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi fatar al'ummar jihar Niger za su gudanar da bukukuwan ƙaramar sallar cikin kwanciyar hankali kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ina roƙon al'ummar mutanen jihar Niger wannan sallah da ya zo a yi cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali. Tun da yanzu aka fito azumi kuma watan Ramadan wata ne na zaman lafiya da sauransu. Akwai wani tanadi da kuka yi na tabbatar da tsaro a lokacin bukukuwan sallar eh dama kamar yadda aka saba in sallah ya zo haka akan shugabannin tsaro sukan yi zama sun yi zama kuma sun kawo ripotin su kan irin yadda za su yi ayyuka ah, su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu Shugabannin Fulani ma sun ja hankalin matasan Fulanin tare da zuba ‘yan sa kai masu sanya idanu a tsakanin matasan Fulanin domin kaucewa duk wani tashin hankali a lokacin bukukuwan ƙaramar sallar. Malam Muhammadu Shehu na ɗaya daga cikin shugabannin Fulanin a jihar Niger. Ba faɗace-faɗace yanzu a halin da cikin yanzu kowane ward ward kwamanda na ‘yan sa kai a sun taru za su tashi hankali su waƙe su. A dangane da matsalar ganin wata kuwa shugaban malaman Izala a jihar Niger, Shak Aliyu Adarawa, ya ba da wata shawara ne ga mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar. Amma dai akwai buƙatar gaskiya malamai da shugabanni su zauna da sarkin musulmi. Al'amarin ganin wata ba a yanke mishi lokaci a ce daga lokaci kaza in ba a kawo ba ba a gani ba. Kuma gashi muna jin cewa akwai inda aka gan shi kaga kamar taraba. To saboda haka ya kamata a bada lokaci saboda najeriya tana da yawa wajibi ne a bada lokaci ba a yanke ma wata lokacin da za a ce wa in ba a kawo shi ba babu gaskiya haka zalika Sheikh Aliyu Adarawa ya ce suna yin Allah wadai akan harin bam da aka kai masallacin harami da ke birnin Madina na ƙasar Saudi Arabia. Gaskiya wannan shine ta'addanci mafi girma da aka yi a cikin duniya. Kuma masu yin wannan in suna so su tada hankalin al'umma ne ah, da musulmai, insha Allah ba za su ci nasara ba, domin wannan wuri yana hannun Allah. A nan jihar Niger dai an gudanar da bukukuwan sallar lami lafiya, in banda rashin kuɗaɗe a hannun jama'a da ya rage armashin bukukuwan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Allah ya kyauta, daga batun zaman lafiya da lokacin sallah sai kuma na da ciki da miliyoyin wato miliyan 700 na sefa na jamhuriyar Nijar, wanda yake kwatankwacin naira miliyan 325 da aka yi da su a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ɗin kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Sulaiman Munibar Barma ya aiko muna. Wannan sabon al'amari ya taso ne bayan da wasu rahotanni suka ce kwamitin da ke kula da sha'anin kuɗi a Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar a ƙarshen wani bincike ya gano cewa an fitar da wasu kuɗaɗe kimanin miliyan 700 na saifa daga asusun majalisar ba bisa ƙa'ida ba tsakanin watan Janairu zuwa Disambar 2015 lokacin da Ahmadu Salifu ke rike da mukamin kakaki da nahin gyare-gyaren gidan da gwamnati ta yi tanadi domin kakakin Majalisar Dokoki. Ko da yake kwamitin 'yan majalisar bai amince ya tsokaci akan rahoton binciken nasa ba, Ƙungiyar INLC Rashin Transparency mai yaƙi da cin hanci a ta bakin sakatare janar ɗinta Mamman Wada ta fara kiraye-kirayen ganin an ƙara zurfafa bincike akan wannan batu. An yi bincike eh, majalisar dokoki an ga tsohon shugaban majalisa ya gyara gidan shugaban majalisa a miliyan 700 ya gyara gidan shi miliyan 38 kuma yana ɗauka kuɗin haya wato wannan haraka ko da muka samu labarin ta mu muka ce a yi maza a kai ta gaban koti ju shi ne za a ƙara bincike ya san yadda abun yake kuma mutunan kowane ne a yi mushi hukunci in mutum baya da lahi kuma doka ta ce a sake shi wannan abu shi ne mu. shugaban kungiyar mpcr nuhu muhammadu arzika na ganin da zaren bincike ya tabbatar da wannan zargi to ya zama wajibi ga hukumomin Nijar su yi koyi da abin da ya faru kwanakin baya a Afirka ta kudu. In ya ɗauki kuɗin ƙasa an yi mai gyaran gidan shi, alhali kuma an ba shi gida da ya kamata zama na gwamnati. kuma aka ce za a wannan gyaran ba a yi ba to kaga kenan lalle nan an yi ba daidai ba kamar shine abin da ya wakana a yankin afirka ta kudu aka ce shugabanta eh, ya sa ya yi mai gyaran gidan shi na waɗansu kuɗaɗe na ƙasa da da mutane suka gani abin ya huce mizani aka ce to ya kamata a cilasa shi ya in abun da aka hudi tabbataccen magana ce to ya kamata eh, a cilasa mu shi ya maida akwai dokokin ƙasa wanda suka nuna in mutum ya yi kama cin amana ƙasa ya bashi matsayi to kuma akwai hanyar da ya kamata a bi wadda mata ke iya kai zancen magana koti Ƙungiyar NLC ta ce za ta zuba ido domin tabbatar da ci gaban wannan bincike ta yadda za a gano gaskiyar lamari idan kuma ta lura da wata alamar jan kafa to za ta rubuta wa shugaban ƙasa wasiƙa kamar yadda a farkon wa'adin mulkin sa na biyu ya buƙaci shugabannin ƙungiyar su ba shi bayanin duk wata almandahanar da suke da masaniya a kanta. Tun da shugaban ƙasa mun ta umushi takarda bisa konkurin da aka yi na function public bisa wannan takarda muka mishi ya kire mu wagga ma muna yi mishi takarda kenan wannan bai gagare mu ba wannan ba ma wannan karamin aiki ne in ba aiko ba muna da niyya sai mu shi takarda mu ga mishi tsohon kakakin majalisar dokokin amadu salihu da muka tuntuɓa ta waya domin jin ta bakinsa a game da abubuwan da ake zarginsa da aikatawa cewa ya yi ba zai yi furici a kai ba haka su ma shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya sun sanar cewa kawo yanzu zancen bai kai gare su ba Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To mun gode Sule, daga jamhuriyar Nijar bari mu sake komawa Najeriya. Wannan karan hukumar samar da tsaftataccen ruwan sha na jihar lagos ta kulla wasu kamfanoni. Na tattauna da shugaban wannan hukumar Architect Ahmed Kabir Abdullahi. Kuma na fara tambayansa ne ko me yasa aka rufe waɗannan kamfanonin samar da ruwa Eto eh to kan rashin cika ka'idojin aiki ne na samar da ruwan sha a cikin jihar wanda yake akwai matsaloli daban-daban da muka yi la'akari da shi kuma muka tashi tsaye a kan cewa lallai sai mun yi maganin waɗannan matsaloli face daga lamarin gurɓata ruwan shi kansa gurin aiki da kuma samar da ruwan kusan rabi daga cikin mutanen da ke zuwa asibitocinmu a yanzu suna zuwa ne akan dalilai na cututtuka da ake samun su ta hanyar ruwa Da dalili kenan da isa gwamnati ta tashi tsaye a kan lalle a tabbatar da cewa an magance waɗannan matsaloli yin aiki da masu ma'aikatan samar da wannan ruwa a doka ta tanadi cewa sai sun karɓi lasisi ita kuma hanyar da ake samar da ruwan ko bohol ko rijiya ita ma sai an karɓar mata permit wanda yake gwamnati za ta san da wannan rijiya da ke wuri kaza a alhakin kula da ita na hannun kamfani kaza ne ko mutum wane kaza tama ina ina hukumar tsaftace abinci da magunguna wadda ake kira turanci nafdac ina aikinta ya kwana ita wannan ma'aikata tana kula da a tana da hurumi kan zancen ruwa saboda dalilin cewa ruwa abinci ne to amma ta ina ka samo ruwan ya ka samo shi a kusan wannan hukuma kuma kai wani ruwa ka samo yawan ne yawan sauransu wannan hukuma babu ruwanta da waɗannan abubuwa to waɗannan kamfanin da hukuma ka tarhe har na tsawon lokaci ne akwai wani hukunci ne ko ko an rufe suke na har illa ma sha Allahu. A an buɗe waɗansu daga cikinsu. Amma akwai waɗanda aka samu da cewa ba su iya cika ƙa'idojin ba. kamfanin kamfanuka an yi fezin ɗinsu out ne. To kenai ta jihar Legas ta tsame hannunta daga samar da ruwan sha a matsayin ɗaya daga cikin ababen more rayuwar al'umma. a Legas ba ta tsame hannunta ba akwai hukumar samar da ruwan sha wato water corporation wadda yake kuma an ci gaba da zuba mata kuɗi kamar yadda aka saba amma abin kula a nan shi ne, an mai da hukumar ta zama ita ma kamfani ne na gwamnati mai zaman kansa za ta shiga za ta yi abubuwan da ya kamata ta yi domin samar da ruwan sha kamar yadda kowane kamfani shi ma zai yi yana zaman kansa ne wannan kamfani Lagos Water Corporation yana samar da ruwan sha yana bin waɗannan ƙa'idoji wanda yake shi ma yana daga cikin dalili ɗaya da yake tun da wannan kamfani yana bin waɗannan ƙa'idoji duk wani kamfani shi ma da ke yin aiki ne makamancin wannan shi ma wajibi ne a kansa ya bi waɗannan ƙa'idoji a jihar Lagos a ruwa da ake bukata a jihar Lagos a halin yanzu shi wannan kamfani yana samar da kashi talatin da uku ne bisa ɗari sauran kashi sittin da bakwai bisa ɗari ana samar da shi ne ta hanyar wata abstraction ta kamfanonuka waɗanda ba na gwamnati ba. To Allah ya kyauta har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti ashirin ga kuma shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na hukar. Allah ni kai ne na roƙa baro don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya shige muka kawo muku rahotannin gallazawa ƙananan yara da mata suka shiga yi da sunan kishi. batu na baya-bayan nan ya kasance na wata mata aure bara'atu muhammad yar kimanin shekaru goma sha bakwai da ta ɗauki wuka ta yanke gaban wani jinjiri ɗan kishiyarta ɗan ƙasa da makonni uku da haihuwa a cikin mu da wakilin mu mustapha nasiru batsari da ke bin diddigin wannan lamari ya bayyana cewa yanzu haka dai bara'atu muhammad tana kulle a gidan yari ana jiran gurfanar da ita gaban kotu yayin da ake ci gaba da yi wa jinjirin jinya sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin halin da ake ciki. Ashe, mu koma kan yanayin waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa da hukumomi ke ci da guminsu. A cikin makon da ya shige aka yayata hotunan mutane da ke zaune a garin bamara cikin jihar Borno, manya da ƙanana da ke matsanancin fama da ƙarancin abinci da matuƙar buƙatar jinya, waɗanda galibi aka ɗauka a asirce kasancewa gwamnatin jihar bata so a san ainihin halin da suke ciki ba. Hukumomin jihar Borno sun bayyana a lokutan baya cewa suna ciyar da mutane da suka rasa matsugunansu da buhunan shinkafa kaɗai dubu ɗaya da ɗari takwas a rana, banda sauran kayan abinci. To shirin domin iyali ya sami hira da kungiyoyin kare hakkin bil'adama suka yi da ɗaya daga cikin masu aikin jin kan da suka je wannan ƙauyen cikin tawagar kungiyar agaji ta ƙasashen ƙetare da ta bankaɗo wannan labari. Da baturiyan da mutane da sojoji aka haɗa mu sojoji ya kai ɗari biyar. Muka je shi kenan ga maka wallahi mutane yawa an ga maka mun an kwaso mutane ga maka mu ne mu iso cikin garin nan ba sai karfe bakwai na mangariba. Mun iso muka je muka ajiye su a doctor's quarters nan in ga maka. muna isowa mutane guda hudu suka rasu to ita yunwa in ka kalla in ka kalla mutane wallahi in ga maka za ka kuka da hawayenka inda ka san kamar skeleton an sa musu fata kawai fa ba ka san skeleton haka ba wallahi aka sa musu fata kawai in ga maka haka kawai jikinsu in ga maka sabar yunwa in ka zo ta jinjira in ga maka bai wuce two months three months ba na rage jinjirin na kawai kuka na fara yi to uwar ma ba lafiya yunwa ga jinjirin ma dukkan shi gaba ɗaya in ga maka ba ko ko irin ɗan ƙwazon nan babu babu ruwan nono a jikin matan nan nake miki bature ma da ta kalla kawai ta fara kuka kawai in ga maka abun kawai nake maka ko ba ba kan tanga maka kafin ya kara ɗauki bidiyo da su NTA da su biyar shi kara ɗauka nan, washe gari in ga maka da ya zo ya kalla ya ce kar kar a yi snapping picture ko ɗaya a cikin nan gurin in ga maka sai yan red cross da su Dr. Sweetheart Boda da su wannan da mu yan um, fawa hmm. da su awawa in ga maka mu da wallahi mu yi fi sabilillah ne wallahi ba ka ba eh, organization sun zo da yan sema state wannan emergency na haka za ka ringa dafa abinci aka ringa ba su kayan sawa ba kayan sawa ma na ce maka duka kafafon sofi sofi maza na ya ku kumbura sai ya ce wai to yanzu washe gari maza sake zuwa ja ebi sora muka je rana a ran na o'clock muka tafi muka tafi muka dawo kafe biyar mun kwaso mutane ya kai dubu ɗaya a cikin bos ɗin nan ga maka bos bos bos bos bos na na Maiduguri guda biyar wallahi in ga maka duk ba mai lafiya to gaba ɗaya ko shoko ya kama su zan tura maka ga wata yarinya an ga maka in ga kalla zaka ce wallahi kashin bai da imani wallahi in ka kalla na rantsi maka sai ka yi kuka Allah abun to sai in ga maka na ce maka yanzu haka nan present in ga maka har yanzu akwai to ranar sai IOM na International Organization Migration nan to ba wanda ya taba zuwa sai mu ne muka fara zuwa to shi da sun zo ga maka an hada su sojoji har fa wai gwamnati ya ce wai baturiyan wai ta nemi mutanenta hmm. yaranta wai a haɗa kai da yan iom sai a ja ebi sauran ita baturiyan zuwan da ta yi a maiduguri ta zo ne din ta dinga zuwa ɗauko irin ma ta yi discovering irin waɗannan da suke da eh. suke wahala yawa eh shi kenan goyin ga maka su suka musu ambushin ga maka Shin suka sake dawa yanzu to kaga babba ranar da za a ji a ebi wa'annan mutanen sauran da suka rage to da mutane suke komawa ba ma ana cewa an samu lafiya. Ba koma ba wallahi ba koma ba. A kina so ki gaya mun kenan siyasa ne yan su gwamnati suke saboda a ce an samu zaman lafiya. Shi yasa suke ta cewa. Wallahi ba koma ba ba koma ba. Na ce maka in ka kalla ba ma ba ka taba zaton cewa an taba rayuwa cikin garin can ba. Yanzu eh. ina gaya maka akwai GOC a gurin yana zo ne. da su manya-manyan captains da su wawawa duk suna cikin kafa mana sun yi eh. kamar ɗaki ne kamar gida da mota da wawa nan eh. har da AC da fankansu da komis dai suna ta gurin gidan kofan shehu nan eh. to an ka kalla kofan shehu za kana kallo har ciki ciki ciki ciki an yi din gidan gaba ɗaya rurrusa To shi shehu bama yana gidan ne ko kuma baya A ba kowa. Na ci masa ba mafarin da ka sani fa ba za ka taɓa zata an taɓa rayuwa ba. In ka ga bullet a kasa kaca kaca in ga maka. Wani ma eh, yadda aka kashe sun ma har sun zama sun ruɓe sun zama skeleton har kawai sai dai ka ga kashe kashe kashe wani kuma ka ga takalmi ne kawai a gurin mutumin ya ga ya zama kasa. Za ku iya samun waɗannan hotuna har ma da bidiyo a shafinan sada zumunta da musayar ra'ayoyi na Twitter da Facebook da kuma YouTube. Gani aka ce ya kori ji. Ku kuma ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin gaskiyar halin da waɗannan bayan Allah ke ciki. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukacin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen nasarar wannan shirin. da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. To, madalla, Allah ya kyauta mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. shugaban amurka barack obama yana shirin kyale sojojin amurka 8,400 a afghanistan har zuwa karshen wa'adin mulkinsa matakin da ya bar ayoyin tambaya kan mafita kan rikicin na afghanistan yayin da harkokin tsaro suke kara taɓarɓarewa a can kamar yadda ƙwararru suka yi la'akari tun farko gwamnatin ta obama ta shirya za ta rage karfin sojojin amurka a ƙasar daga 9,800 zuwa 5500 nan da ƙarshen wannan shekara amma jiya laraba shugaba barack obama ya ba da sanarwar canji ga wannan shiri da gwamnatinsa ta shirya tun da farko yau ake sarin daraktan hukumar fbi james comey zai sha tambayoyi daga wakilan 'yan jam'iyyar republican waɗanda suka fusata kan shawarar da ya yanke na ƙin gurfanar da 'yar takarar shugabancin amurka na jam'iyyar democrat hillary clinton gaban kuliya domin ta yi amfani da imel na ƙashin kanta wajen tafiyar da aikin gwamnati yayin da take zaman sakatare harkokin wajen amurka majalisar ta gayyaci komi ne ya bayyana gaban kwamitin da yake sa ido kan yadda bangaren zattaswa ke tafiyar da ayyukansa yayin da kuma ministar shari'a kuma attorney general ta amurka loretta lynch makon gobe idan allah kai mu za ta bayyana gaban kwamitin kula da harkokin shari'a Hakanan kuma mun kawo muku labarin cewa sashen kula da ‘yancin bil'adama a ma'aikatar shari'a ta Amurka ya ce zai jagoranci bincike kan dalilan da suka kai ga ‘yan sanda suka harbe sa kashe wani bakar fatan Amurka harabar wani kantin zamani ranar Talata a birnin Baton Rouge a jihar Louisiana. Gwamnan jihar Bell Edwards ya ce hukumar FBI da hukumomin tsaro da ke jihar duk za su taimaka ma'aikatar shari'a akan binciken da za ta gudanar. a sudan ta kudu jami'an gwamnati a garin torit sun ce an kashe mutane biyar aka jikkata wasu uku a wasu lamura daban-daban lokacin da wasu 'yan bindiga da ba san ko zuwa ne ne bane suka kai wa wata motar fasinja hari kan hanyar torit zuwa kofeta to madalla da ta gaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu mika sakon gaisuwan mu ta musamman ga garba aliyu dan sandan najeriya a lagos sai magaji ahmed shi ma dan sandan najeriya a cote da aljanga dan sandan najeriya shi ma a jihar okun wato shagamu da baban gida ahmed a kanta a gidan gwamnatin jihar niger da hussein ahmed shugaban hukumar tattara kuɗin shiga da na jihar niger da modi su na hukumar kwana-kwana da isa isu ma'aikatan ilimi a abuja da mohammed ahmed kotsu a babban bankin najeriya da fatan sun yi sallah lafiya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya gabatarwa sai cuba hiro jodo ne da ya ba bada umarni da injiniyan wato Jonah Cummins ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shiri.